الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na daren talata ranar litinin a goma sha shida ga watan jumada al'ula a al'akhira bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama da 1433 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta 2012 kuma a ci gaba da karatunmu na littafin a'lamu sunnal manshura na sheikh alhafiz bin ahmad ko hafiz bin ahmad alhakami a mun tsaya a makon da ya gabata cikin maganar da yake mana akan <clears throat> imani da manzanni tambaya ta 88 muka gama haka ne za mu tashi 89 hal ittafaqat da'watu rusuli fi ma ya'murun bihi wa yanhauna an na'am bismillah bismillahir rahmanir rahim qala al هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به ينهون عنه اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها وهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ان يفرد الله بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة نعم. اعتقادا وقولا ويكفر ويكفر ويكفر عطفا على يفرد ويكفر بكل ما يقبل منه نعم وأما الفروق المتعبد بها نعم فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين نعم. ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين to daga cikin tambayoyin da dama sukan zo wa dan adam in ana magana akan imani da manzanni a ɗabi'ar dan adam dama zai tambaya waɗannan manzanni tunda an faɗa mana adadinsu yana da yawa kuma an aiko su zuwa ga al'ummomi daban-daban shin kowa ya zo abu ɗaya yake kira zuwa gare shi ko ku kowa da irin da'awarsa daban da manufarsa da kuma a saƙon da yake tafe da shi ya bambanta da saƙon da kowanne ɗaya zai zo da shi shi ne malamin yake cewa tambayar ita ce halitta faƙat wato rusu shin da'awar manzanni nan an kira ta da'awa yana nufin kiran da manzanni suka zo da shi kuma saƙon da suka zo da shi don su kira mutane zuwa gare shi ana kiransa da'awa ana kiransa risala yawwa risala bi itibari cewa saƙo ne daga allah zuwa bayinsa da'awa kasancewar babban abin da yake cikin dama saƙon ba wai kawai annabin ya zauna da abin bane shi kaɗai a'a don ya kira wasu su masu yadda zukatansu su zama irin zuciyarsa yadda ya zo da saƙon nan su masu amince da shi su yadda da shi wannan ya nuna mana a cikin aikin ashe daga cikin manya-manyan ayyukan annabawa da manzanni shine mai su yi da'awa da'awa aikin manzanni ne ba a barin mutane haka kawai ba za a kira su zuwa ga gaskiya ba tilas ne a cikin mutane a same su don aikin annabawa ne aikin manzanni ne musamman ma ya fi kama da aikin manzanni kasancewar su ne masu fuskantar waɗanda ba su yi imani ba su kira su zuwa ga wannan saƙon shi sa allah maɗauki ya wajabta mana wujuban kifa'iyyan alwajibul kifa'i kuma dama shine abinda ba bihi jami'un nasi jami'ul mukallafin hmm, bi majmu'ihim abinda ake fi da wajibi kifa'i shine wajibin da allah maɗaukaki ya wajen wajabtar da shi ya fuskanci ya kuma yi magana da dukkan mukallafai baki daya shi sa ake cewa wajibi kifa'i idan wani ya yi ya wadatar wa wani ko yawwa kasancewar dama Allah subhanahu ta'ala ya fuskanci bayan Allah ne baki daya wajabta wannan abun akan su cewa a yi idan aka samu mamaci a unguwa haramun ne a bar shi a cikin gidansa ba a yi masa wanka ba ba a yi masa sallah ba haramun akan al'umma baki daya yau da haka duk mai iko dole ji wannan shine wajibi kifa'i saɓanin wajibi wanda yake aini wajibi aini shine wanda ya hau kan kowanne mutum daga an ce hayya ala sala to duk wani baligi wajibi ne je masallaci wannan kun ga wajibi ne aini ba wajibi kifa'i ba to Allah subhanahu ta'ala ya dubi wannan ayyukan na manzanni ya sa shi a matsayin wajibi kifa'i a mu wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun yawa ya ce lalle a cikinku a sami wata al'umma wani yanki wata jama'a daga cikin baki ɗayan a samu wasu wanda za su ɗauki aikinsu shine a su kira mutane zuwa ga alheri kuma su yi umarni da duk abin da yake shari'a ta san da shi ta yarda da shi kuma su hana su daga mummunan abin da shari'a ba ta yarda da shi ba kuma ya kira waɗannan su ne masu cin nasara masu samun babban rabo muna fata mu zama cikinsu ashe kenan aikin manzanni babba daga ciki shine da'awa babu wani annabi da aka aiko shi da sako ya ɓoye shi yawa ɓoye sako a ki bayyana wa mutane laifi ne laifi ne babba da allah ke kama mutum musamman da babban laifin la'ana a ɗora masa la'ana a ka innal ladina muna ma an anzalna min ce min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu yal'anuhumullahu yal'anuhumul haka Allah ya faɗi lalle waɗannan da suke ɓoye abin da muka saukar a kuma suka ƙi bayyana su bayan mun bayyana da shi ga mutane a cikin littafi to Allah yana tsine musu kuma duk masu la'ana suna tsine musu kaga ashe kenan wajibi ne akan duk wanda ya sani yake kuma da ilimi ya ilmantar da wasu shi yasa aka kira wannan aiki na manzanni a matsayin da'awa wannan magana da'awan ce ta ja muka wannan magana sai ce ah, hal ittafaqat da'watu rusul shin da'awar manzanni duk iri ɗaya ce fi ma ya'muruna bihi wa yanhauna an cikin abin da suke umarni da shi kuma suke hani da a daina shi aljawab a amsar malam yace ittafaqat da'awatuhum da'awarsu manzanni baki daya min awwalihim ila akhirihim daga na farkon su zuwa na karshen su a ta dace duk iri ɗaya ce ala aslil ibadati wa asasiha abinda suka yi ittifaƙin a kansa suka haɗu a kansa shine asalin ibadar da kuma ginshikinta da tushenta duk iri ɗaya ce menene asalin ibada wa huwa tauhid shine tauhidi ma'ana abin da malami ke so ya gaya mana shine duk wani annabi tun daga annabi adam har zuwa annabin ƙarshe sallallahu alaihi wasallam duk wani manzo tun daga annabi nuh har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon karshe to gaba daya kiran su iri ɗaya ne ta bangaren tauhidi ta bangaren tauhidi babu wanda ya kira mutane zuwa ga wani abu da ya saba wa tauhidi babu kaga wani ya nuna ashe addinin su guda ɗaya ne ta bangaren asali amma bangaren abin da ya shafa halal da haram kamar da zamu zo mu ji wannan ana samun bambanci amma maganar tauhidi babu wani annabi da ya zo da cewa Allah ya yadda a haɗa shi da wani a wajen bauta kamar da za mu zo mu je a cikin ayoyin da za a bayyana mana yake cewa bi an yufrada Allah ta'ala wato a kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala bi jami'i anwa'il ibadati da dukkan nau'o'in ibada duk abin da yake ibada ce nau'i ne na ibada ko a kaɗaita Allah a cikin wannan kar a ɗauki wani haƙƙi na Allah a bai wani wanda ba Allah ba a wajen ibada yace i'tiqadan wajen ƙudurtar wannan abu a zuci wa ƙaulan wajen furuci da baki wa amalan da kuma wajen aiki da gaɓuɓɓa duk abin da suka yi wato suka zo da shi iri ɗaya ne su wannan manzanni wa yukfara ma'ana wato bi an yukfara wato a kafirce bi kulli ma yu'badu min dunihi da dukkan abinda ake bauta wanda ba Allah ba sau da yawa za mu ji malamai suna faɗin wannan kalma cewa in an yi imani da Allah shi kaɗai shi kaɗai kuma za a bautawa to tilas ne fa a kafircewa abin da ba Allah ba kuma me yake nufi suna kawo wannan a matsayin sharaɗi tilas ne mutum ba zai zama mumini ba sai ya zama ya kafirce da kafirci bai yadda da kafirci ba idan ya zama yana ganin ba laifi a bauta wa wani Allah duk da cewa shi yana tauhidi baya bauta wa wani Allah misali da mutum zai ce shi ya yadda har la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma sannan ya yadda ba zai bauta wa kowa ba sai Allah shi din baya shirka amma a zuci kuma yana ganin ba laifi wani can ya bauta wa wani wanda ba Allah ba ba laifi ma'ana daidai ne shi ma ya bauta wa abin da ya ga dama wannan to bai zama musulmi ba ina fatan fahimci abu dole ne sai ya zama ka kafir sai da bautar da ake wa wani ka yadda cewa waccan bautar da wani yake bauta wani wanda ba Allah ba to wannan abun ban yadda da shi ba na kyamace shi har zuci kuma kafirci ne kuma ba na so in na samu damar in gaya masa ya daina zan gaya masa in ba zan iya ba in kyale shi amma dai a zuciyata ba na son abu to idan mutum a zuciyarsa yana son a yi ko da shi baya yi to imani bai zo ba har yanzu shine abin da ake nufi don Allah wanda ta'ala dama da yake cewa la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min babu tilasti a addini ma'ana ba daidai bane musulmi ya tilasta ma wanda ba musulmi bai ce dole sai ya zo ya yi musulunci wannan babu a bar shi ya fahimta da kansa yadda da kansa wannan ka'ida ce mai muhimmanci dangane da musulunci ba a tilasta mutum ya zama musulmi amma sai Allah maɗaukaki yake cewa faman kufur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam fisama laha yace to duk mutumin kuma da a ya kafirce wa dagutu dagutu duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba ko menene ake bauta wanda ba Allah ba ru'usuhum khamsa kamar da ibnu qayyim ya gaya mana mun kuma karanta a lokacin karatun talatatul usul ko yawwa da duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba to mutum ya sai masa Allah ya ce faman yakfur bi taguti sanan ya ce wa yu'min billahi ya kuma yi imani da Allah to sai ya ce faqad istamsaka wannan yayi riko gam bil urwati wufqa da igiyan nan amintacciya lam fi sama laha da ba ta rabuwa ba ta kecewa ba ta tsinkewa wallahu sami'un alim wannan kuma abin har yanzu shine asalin abin da ake nufi da la ilaha illallah muhammadu rasulullah domin idan mutum ya ce a na yadda da Allah shi kaɗai za a bautawa amma in bai ce na cewa wani abin da ake bautawa da ba Allah ba to har yanzu la ilaha illallah ba ta yi masa ba shi yasa dama kuka ga cikin hikimar Allah sai aka sa mana kalmar da za mu shiga musuluncin da ita ita ce wadda ta kunshi nafiyun da isbat din kuma sai an yi nafiyun ake isbatin nafiyun wannan shine faman yafur bi taguti wa yu'min billahi shine illallahu da kace la ilaha to kafirci ne wannan kafircewa kai da duk abin da ba Allah ba illallahu kuma imani ne da Allah subhanahu wataala na fatan fahimci abu yau kada wani ya ji an ce kafirci ne ce la ilaha illallah ina eh, ka kafirce duk abin da ba Allah ba hmm, ai mun taba zancen nan cewa sau da yawa za ka ga mutane suna kyamar da tsoron a ce kufur kafirci wannan kuma gaskiya ne amma abin da za ga yanzu har wanda ba musulmi ba baya so a ce masa kafin alhali ko duk wanda ba musulmi ba sunansa kafiri yawwa illa dama abin da ake faɗa shine wajen mukhataba in za ka yi magana da shi kada yana zaune gaban ka kace kai ya kafirin nan wannan ba a yi yawwa kaga shi yasa ko ko a qur'ani da Allah madauki zai magana da su bishi musu ya ayyuhal kafirun ba sai ya ce wa kafiran da suke mushrikai misali kaga ahlul kitabi saboda girmama cewa suna da littafi a hannunsu sai ce uliya ahlul kitabi amma mushrikai waɗanda ba su yadda ba kuma sun azabtar da annabi sallallahu alaihi sun kore shi daga garin su su ne zaka ji Allah mu ya ce musu uliya ayyuhal kafiru ina fatan fahimci abu yau ba dan komai ba saboda kawai girmama abin da ke hannun waɗannan dinnan suna da koda ba daidai bane littafin sun bata shi sun canza shi sun kira Allah yana da ɗa wannan duk kuma kafirci ne amma duk da haka ba a yi musu khitabi da ku kafirai ba ina fatan fahimci abu yawwa to amma kafiran ne saboda me ba su yadda da la ilaha illallah kuma ba su yadda da muhammadu rasulullahi ba duk wanda bai yadda da manzon Allah a matsayin annabi ba to wannan kafiri ne yawwa ina fatan fahimci abu kamar yadda mu musulmi mu kuma dangane da addinin su mu ma kafirai ne to wannan kafircewa addinin yahudu addinin kirista addinin indiya addinin waye duk wani addini da ba musulunci ba kai ka ce kai kafiri ne daga wannan addinin wannan wajibin ka ne ina jin kun fahimci abin yanzu yau dole ne ka ce kai ka kafirce wancan eh inda misali kirista zai ce maka kai kafiri ne da addinin mu in ce kwarai da gaske kuma ina jin daɗi in zama kafiri ga addini na mun fahimci abin ko yau haka abin yake yau dole ne idan baka kafirce wa addinin nasu ba to nan din baka shiga ba ina fata mun gane yau wa alaikum assalam نعم نعم مم. نعم ايه نعم ألا na'am na gane tambayar ka asali dai irin waɗannan taruka da ake haɗa ga musulmi ga kirista musamman saboda a tattauna abin da zai kawo zaman lafiya wannan yana da kyau kuma musulmi su halatta kuma su tattauna duk yadda kalmomi suka kusanci juna aka fahimci inda aka saba to an fi zaman lafiya amma ba lallai ne musulmi na taɓa wannan maganar wani lokaci da aka yi irin wannan taron ba lallai ne musulmi su zama haka abin da ake cewa apologetic ya zama cewa kana nuna cewa ai addinin ma duk iri ɗaya bane a'a ba iri ɗaya bane wancan daban wannan daban yauwa dole a faɗi wannan amma kuma mun yadda dole ne mu zauna lafiya da juna tunda ƙasa muke cikinta wadda ba ta addini ɗaya ba ce dole mu yadda ba mu da ikon mu hana kirista ya bauta wa abin da yake so mun fahimci wannan dole ne musulmi ya haƙura da wannan kamar yadda kirista dole ya bar musulmi ya bauta wa Allah ne Allah da yadda da shi amma kar mu zo misali mu ce eh ai abun ma duk Allah ɗaya Allah ɗaya ake bautawa ta bangaren in mutum ya kalli asalin addinin kirista daga Allah yake duk da masu shi sun gurɓata shi in malamin wannan yake nufi ba matsala yawwa amma idan ya kalli hakikanin bautar su misali yadda za ga suna yi ana roƙon annabi isa mubasharatan kaga wannan ba ubangiji ɗaya bane ta wannan gefe na fatan fahimci abu yawa yana da kyau da kalmomin da za a faɗa su zama kalmomi ne da kowa zai fahimce su kuma ba tsokana a ciki wajibinmu ne da musamman kamar da ka faɗi halin da ake cikin yanzu ya wajabta mana dole mu sassauta mai haƙuri da lafuzan da muke amfani da su su zama cewa na a zauna lafiya ɗin muna buƙatar zaman lafiyar da mu da kowa da kowa ina fata ka fahimci wannan yau wannan daidai ne amma dai kada ya zama cewa kuma asalin namu addinin mu sare shi mu nuna cewa a'a shi karantar wasa ma ai bata nufin kaza bata nufin kaza mu faɗi abin da yake shine addinin amma kuma mu faɗi a shirye muke fa mu zauna da lafiya da kowaye ina fata ka gane yanzu to Allah ya ƙara mana zaman lafiya ɗin ah, ina ne muke Hmm? yawwa sai ce wa ammal furudu wancan zancen da nake na gama ku yawwa ya ce wa ammal furudu muta'abbadu biha amma farillai da ake bautar Allah da su bayan an gama da zancen tauhidi ko waye mai haƙƙin abauta masa wannan dole ne ba a bauta wa kowa sai Allah to amma a wannan gaba ɗaya annabawa addininsu ɗaya a wannan bangaren cewa gaba ɗaya tauhidi suke kira zuwa gare shi amma kuma ɓangaren farillan da ake bautar Allah da su faƙad yufradu ala ha'ula'i min as-salati was-siya'i wa nahwiha ma la yufradu ala al to a wannan ɓangaren zaka iya samun cewa an farlanta wa wasu daga masu addinan a farlanta musu sallah da azumi da makamantan wannan irin nau'o'in ibada irin abin da ba a farlanta a wasu ba yanzu irin sallar da muke yi a mai ruku'u da sujada ba lalle ne zama sauran al'ummomi irinta suke yi ba amma da irin abin da aka farlanta musu akwai azumi la'alla ba irin namu aka farlanta musu ba duk da cewa Allah maɗauki ya gaya mana cewa kama me kama kutiba alal na min qablikum wannan ya nuna cewa waɗanda suka zo gabanin musu ma an farlanta musu azumi to amma akwai sauran abubuwa na ibada waɗanda ba lalle zama iri ɗaya bane shari'ar waɗannan daban shari'ar waɗannan daban wajen tsarki yanzu idan ka zo gun tsarki abin da yake mai tsarki a gunmu a gurinsu najasa ne shi yasa Allah muduke yake gaya wa mutanen annabi Isa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ai duniya gaba ɗaya kai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya sauƙaƙe mana abubuwan da da suke da tsanani haka nan kuma annabi Isa ya zo ya sauƙaƙe musu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi har yanzu ya zo ya sauƙaƙe wa abin da aka dora banu Isra'ila na tsanani a addini ya zama musu mai sauƙi duk waɗannan abubuwan a ɓangaren shari'a ne amma ɓangaren la ilaha illallah gaba ɗaya iri ɗaya ne sai dai kuma manzon kowanne lokaci shine tilas a yi imani da shi kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tilas a yi imani da shi wani yana tuna wani daga cikin malamin yana bani labari wata ran ya je egypt akwai wani store babba da ake aje kayan tarihi ya je bincike a wurin sai suka haɗu da wani bai hudu. sai gan shi lokacin sallah ta yi sai wani malamin ya fita ya sallah shi ne da ya gama sai zo sai suke hira sai ce ka wani abu kuwa wannan sallar irin yadda kake yin haka aka koya mana ita ma'ana haka take amma wa muka yi hmm. ce haka yadda iya kakanninmu can a baya irin yadda kai ruku'un nan da sujada haka yake a rubuce a wasu daga cikin littafanmu duk da ba a cikin wannan littafan misali bible ba sai akwai wasu littafan sharhin waɗannan da yake waɗannan abubuwan su aka koya mana hmm. sai shi dama ai addinin asalinsa daga wuri guda yake a hanyar zuwa aka gurɓata shi hmm. sai suka rabu kuma lafiya hmm. yawwa sai ke cewa wa ya harumu ala ha'ula ima ya hillu lil akharin wani abu wanda yake zai iya zama halal ga wasu to za a iya haramta shi zai iya kuma kai zama haramun ga wasu ma'ana wannan ya zama an haramta musu wannan an kuma halatta waɗancan wani abu wannan don me an yi shi imtihanan min Allah don jarrabawa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala don me ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan don ya jarraba ku ya ga wane ne a cikin ku mafi kyawun aiki hmm. sai tambaya ta gaba madalilu alattifaqihim fi asli al-ibadati al-madhkura ba ya ce an hadu akan asalin ibada ba cewa tauhidi kaga bai kawo mana hujja ba shi kuma ya saba duk abin da ya kawo sai ya kawo hujja akai to me hujjar hmm. gashi nan tunda ai kamar da gaya mana shi littafin aqida kullun asalin ana gina shi ne akan me akan magana hujja ne duk abin da aka faɗa to kawo dalili in ba haka ba ba za a karba ba hmm. mutum baya kirkiro abinda ya kamata a yi imani da shi allah ne zai faɗa manzo allah sallallahu alaihi wasallam shi zai faɗa hmm. nan ala ittifaqihim fi asl al ibadati al madhkura ad dalil hmm. ta'ala ولقد بعثنا في كل أمة رسول في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أجعلنا أجعلنا من دون الله من دون الرحمن آلهة يعبدون وأما المفصل تونا هنا صعوبة شاكا saboda lokaci malami yace mad dalilu ala ittifaqihim fi asli al-ibadati me dalili akan cewa sun hadu dukkan manzanni daga na farko har na ƙarshe sun haɗu akan asalin ibadan nan da aka ambata wato tauhidi gaba ɗayansu akan tauhidi suke mai hujja wa ya gaya maka to shine sai ce addalilu ala zalika min alkitabi ala nau'aini dalili ko hujja daga qur'ani akan wannan magana cewa duk manzani akan tauhidi ɗaya suke yace za mu iya kasa dalilan zuwa kashi biyu mujmal wa mufassal akwai dalili mujmal dunkulallen dalili da ya nuna mana cewa dukkan annabawa akan haka suke akwai kuma mufassal bayani daki daki da za ko wannan annabi kaza ga yadda aka yi da shi wannan annabi kaza ga abin da ya ce wa mutanensa mun gane wannan shine abin da ke da mujmal da mufassal din yawa akwai ayoyin da suka yi magana akan cewa dukkan annabawa addini ɗaya suka zo da shi ma'ana dukkan su an turo su ne su faɗi la ilaha illallah don ma'anar la ilaha illallah shine me babu abin da ya cancanta bauta masa sai Allah to duk annabawa da manzanni abin da suka zo da shi kenan babu wani manzo da aka bashi saƙon da ba wannan ba hmm. to shine sai ke cewa ammal mujmalu amma shi dalili mujmal yace fa mithlu qawlihi ta'ala shine misalin kwatankwacin fadin Allah madauki kamar yadda yake cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut haƙiƙa mun aiko a kowace al'umma mun aiko da rasulan manzo manzan nan in ya zo yana ce da su an i'budu Allah cewa ku bautawa Allah fa wajtanibu at-taghut kuma ku kaucewa ku nisanci at-taghut duk abin da ba Allah ba wanda ake bauta masa kaga wannan menene la ilaha illa Allah ne i'budu Allah shine illa Allah tani at-taghut shine la ilaha haka ne ko yawa kawai ka dawo da na gaban ya koma bayan baya koma gaba shikenan ka ta da la ilaha illa Allah mun gane wannan yace wa qawlihi da fadin Allah madauki da yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko da wani manzo ba gabaninka illa sai face nuhi ilaihi mun yi wahayi zuwa gare shi muna wahayi kai zuwa gare shi annahu cewa yadda sha'anin yake wannan annahu ana ce masa damiru sha'an yawwa ba damiri ne na Allah ko na manzon ba a'a shi sha'anin yadda yake shine la ilaha babu abin da ya cancanta abauta masa illa ana sai ni in ji Allah fa'budun to ku bauta mini yau fa'abudu ni ne asali aka shafe ya ta mutakallim yawwa na fata mun gane nan sai ce wa qaulihi ta kun ga ashe kenan za ka rantse hujja kurukuru ce wannan akan cewa duk wani manzo to ba manzan da ya zo ba da la ilaha illallah haka ne babu haka Allah ya faɗa mana kurukuru cewa babu wani manzo sai face in ya zo abinda muke masa wahayi ya gaya wa mutanensa shine babu wanda za a bautawa sai Allah kaga maganar ashe kenan a ce wani abu daban wani kowanne manzo ya zo da shi ba wannan ba babu wannan aya ta kare ta mana wannan haka ne ko ba haka ba hmm. ko ina tuna zancen da muke makon da ya gabata da masu shi'a suke cewa ai babu wani annabi ko manzo sai face sakonsa na asali kawai shine a yadda da khalifancin ali ko yau to na manta ban gaya muku ba akwai wani wata riwaya da suka ruwaito a cikin littafansu suna cewa <clears throat> ai kamar yadda ba an yi isra'i da mi'raji an yi mi'raji an hau sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka farlanta masa sallah ba to su kuma sun ce mi'rajin nan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi shi sau 120 ne ba sau ɗaya ba a kowanne kuma ba abin da aka gaya masa illa a tuna masa cewa aliyu ne fa khalifa bayan ka sau 120 wanda riwaya a cikin alkafi ya kawo ta hmm. sau 120 a hau da manzo Allah sallallahu alaihi kuma a ga masa to bayan ka fa kar ka bari aliyu ne khalifa bayan ka hmm. to kaga ashe in ba a samu nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaga za a ce yayi laifi kenan ko ba haka bane hmm. to nan kuma abin da Allah ya ga mana dai a Qur'ani duk manzanni abin da ya aiko su da shi shine la ilaha illallah babu abin da ya cancanta abauta masa sai Allah subhanahu wataala wannan kuma abin shi yafi komai muhimmanci a musulunci duk abin da zaka kawo to a bayan maganar la ilaha illallah yake ai duk musulmi ya san wannan dama me yasa sai da ita muke shiga musulunci yawwa to Allah madaukake kara mana fahimta kuma a wata ayar Allah madaukake ya faɗi shine cewa qaulihi ta'ala da faɗin Allah da dake cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina duba ku ga kamar annabi yana kokonto ne ban ko ba kokonto ke ba amma sai Allah yake gaya masa kai ka tambayi wanda muka aiko su gabaninka kasan idan mutum yana kokonto ne za a ce to je ka tambaya man a gaya maka waɗancan me muka ce musu to kamar haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba kokonto yake ba amma dan a akkada masa a tabbatar masa cewa duk manzon da ya zo kafin shi to shi ma da wannan sakon ya zo sai aka ce was alman arsalna min qablika ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka min rusulina daga manzanninmu a ja'alna min dunin rahmani alihatan yu'badun mun sanya wasu alihatan abubuwan bauta ne min dunin rahmani koma bayan mai rahma yu'baduna wanda ake bautawa mun sanya ma'ana da umarnin mu cewa ga wani abauta masa wanda ba Allah ba ba ai haka ba kaga wannan far ala fardin ana fardanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi tambayar ne kaga sai aka ce ya tambayi wa ya tambayi manzannin da aka zo kuma ina suke duk sun mutu yawwa ashe ga dama magana ce ta dora masa hujja a bashi labarin cewa duk wanda ya zo gabanin ka fito da wannan sakon ya zo don haka kai ma karka damu karka tsoraci kowa ka je ka ja hankalin mutane ka kira su zuwa ga su bar duk abin da suke bautawa su zo su bautawa Allah shi kadai hmm. wannan kuma yana nuna har yanzu kamar da su malaman suka fahimta cewa ashe a ah, binciken wani abu daga cikin littafan da suka zo gabanin musulunci in dan a muƙarana a ga cewa e irin wannan sako iri ɗaya ne don a kafa musu hujja cewa abin nan da ke hannunmu ba baƙo ba ne kuma akwai a cikin littafanku wannan zai musu amfani yauwa ba wai don mu mu ƙara ƙarfin zuciya cewa eh haka ba ne domin mu ba ma kokonto a namu nasu ne aka zare wani abu aka bar wani abu ko ba haka ba ne yawa shi yasa idan muka ga wani abu a ciki na cewa ga manzanci ga maganar cewa ba za a bauta kowa ba sai Allah sai mu ce to kun gani ashe kenan abinda muke cewa ku bar bautar wani Allah ku dawo bautar Allah akwai shi ma a cikin littafin ku me yasa ba za ku bu ba wannan kuma yana nan a cikin littafin yahudu da nasara in mutum ya karanta zai ga maganar tauhidi uru-uru ga ta nan cewa kar ku bautawa abin nan kar ka bautawa wani abu manhutan ko wata sura ko wani abu da manhutan a ce shi ne abin da ka sassako wani abu da ka sassako shi da hani a kan sihiri duk yana nan a cikin old testament ƙuruƙuru amma za ka ga yana cikin manya-manyan abubuwan da za ka same su a gun yahudu musamman yahuda kasancewar uh, old testament din nan a cikinsa ne akwai wannan littafai guda biyar da aka bi annabi musa alaihi salatu wassalam uh, littafan farko na cikinsa guda biyar dama su ake ce ma pentatok. to waɗannan littafan su ne da aka bi annabi musa duk da cewa su ɗin ma an gurɓata su an sa wasu abubuwan da ba daidai ba a ciki to a ciki akwai irin waɗannan shari'o'i kada ai kaza kada ai kaza kada ai kaza amma duk da haka za ka samu sun koma ɗin suna yi yanzu kamar sihiri nassi ne kuru-kuru a cikin bible an hana yin sihiri kuma idan mutum ya sihiri a kama shi a kashe shi haka yake a cikin bible amma a yanzu ba ma yanzu ba tun a zamanin ba tun zamanin da suka rubuta talmud suna cewa yin sihiri tun da kakannin su sun koyo zaman da suka yi a babil akwai gari a sunansa babil a iraki yawa sun je sun zauna yahudawa lokacin da buktu nasar ya kore su daga falastin sun zauna a wannan gurin sabon da suka yi da mutanen gurin su kuma mutanen gurin masu bautar taurari ne ya zama cewa sun koyi sihiri a wurinsu wannan koyon sihirin ya jawo har aka sa shi sharaɗi ne a cikin addini na yahudu cewa mutum ba zai zama alkali ba sai ya iya sihiri haka yake a rubuce ma'aza a ɗauke ka alkali ba sai ka iya sihiri wai hatta ta tawassala ila ma'arifatil haqqi an tariqis sihir ko da wani ya ɓoye maka ma'ana saboda wai idan mutum ya yi alkalanci ya rasa yadda za a gano gaskiya to zai iya yin sihiri ya gano ya gaskiya take sai ya hukunci da ita wannan duk yana nan a cikin abubuwan da daga bayan su malaman su suka sa a cikin addini muna fata Allah ya tabbatar da mu akan musulunci to sai ce wa ammal mufassalu amma dalili na daki daki na bayani daki daki yace fa mithlu qawlihi ta'ala shine misalin fadin Allah madauki dake cewa wala laqad arsalna nuhan kaga a baya wajen mujmal me aka ce an magana ne akan dukkan manzanni generally ko shi ne ma'anar mujimal ba a ware sunan wani ba to yanzu za a ɗauko sunayen ɗaiɗaiɗaiɗai a gaya mana ya suka yi da mutanensu allah maɗauke ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi lalle mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanensa qala sai ya ce ya qaumi ibudullaha ya ku mutane na ku bauta wa allah ma lakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bauta wanda za a bauta masa ban da shi sannan yace wa ila samuda hakanan zuwa ga samudawa akhahum ai arsalna akhahum mun aika dan uwansu salihan annabi salihu qala shi ma da yazo sai yace ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu aga ashe asalin abun ɗaya ne daga gude yake kuma tsakanin su akwai rata mai yawa tsakanin annabi nuhu da annabi ah, salih wa ila adin hakanan zuwa adawa akhahum hudan duk da galibi dai za mu ga kisoshin annabi hudu suka fi fara zuwa kafin annabi salih a cikin tartibin alkur'ani ko galibi ana faɗan na hudu kafin salih saboda a tarihance hudu ya zo kafin salih mm, to amma nan ya yi mana wannan takdimi da ta'khiri ba matsala tunda dai mun san asalin daga inda yake a yasi wa ila ila adin akhahum hudan hakanan annabi hudu an aika shi zuwa ga mutanansu yan uwansa qala da yazo sai ya ce ya qaumi ibudullah ma lakum min ma min ilahin ghairu ba ku da wani abun bauta wanda ba shi ba wa ila madiyana akhahum shu'aiban zuwa ga madiyana mutanen madiyan mun aika dan uwansu shu'aibu qala shi ma yace ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuhu kowa haka yake faɗi da wannan lafazin yawwa Allah kuma ya ce wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani yawa shi ma kun ga wannan la ilaha illa Allah ce aka kawo ta da wannan siga yayin da annabi Ibrahim ya ce wa babansa da shi da mutanansa innani lalle ni bara'un na barranta ba ni ba mimma ta'buduna abinda kuke bautawa ba zan bauta musu ba wa zan bautawa sai ce illa illal ladhi ne sai wanda ya halicce ni a nan istithna'in da ya kawo wani iri ne hmm? na mun yi ana yawwa mun katsai mun katsai ne kuma shi ake ce istithna mufarrak mun katsai ne kasancewar almustathna laisa min jinsi almustathna minhu yawwa shi abin da aka keɓe ɗin aka masa togiya aka yi togiya a kansa ko da shi ba jinsi su ɗaya da abin da aka toge don cewa yi inna ni bara'un mata ta abuduna ni na barranta ba ni ba abin da kuke bautawa kaga da yace illal ladhi fatarani ma'ana sai ka fassara da lakin sai dai wanda zan bautawa shine allazi fatarani wanda ya halicce ni ka bar illa a nan a babinta na cewa istithna'i ne sai a fahimci cewa ashe allazi fatara ni din min jinsi ma ta abuduna kaga ba haka bane ko yawwa to dama in ka ji an ce misali kamar a ce ja alqaumu illa muhammadan mutanen duk sun zo sai muhammad ne bai zo ba to wannan istithna'i ne mai muttasil saboda muhammad jinsi ɗaya ne da alqaumu yau shi yasa irin wannan kuma dole sai an yi masa nasaba sai ka ce muhammadan laifi ne kuskure ne kai kace illa muhammadu in ya zama wanda aka yi togiyar daga jinsin su daya daga abin da aka toge daga ciki ja alƙaumu illa muhammadan kuma idan ya zama kai musbatan ne ba mufarrak ba musbatan shine wanda ba nafiyu ne a ciki ba korewa bane a ciki kaga a cewa akai ja alqaumu mutanen duk sun zo illa sai ka ce muhammadan ba ka ce illa muhammadun ba amma da cewa kai ma ja alƙaumu duk mutanen ba su zo ba in ka ce illa to sai ka ce muhammadu mun gane wannan saboda wannan istithna'i shi kuma mufarrag ne ma'ana manfiyi ne ba musbat ba wannan bangaren nafi da isbat wancan kuma da muke magana inqita'i da ittisali bangaren abinda kasancewar mustafna daga jinsin mustafna minhu in an samu haka to sai ya zama da nasabarsa kuma ya zama istithna'i ne muttasil in kuma mustathnan ya zama ba jinsin su ɗaya da abinda aka yi istithna'i daga ciki ba sai a kira shi kafai. ina gani mun gani na da turanci na da me eh kamar ya a'a shi wannan bangaren abin da ya shafi nasaba da kuma kasancewarsa fa'ili ne ko kuma yanzu misali kagan aka ce lam a maja alƙaunu mutanen duk ba su zo ba illa sai a ce muhammadu don me kasancewar lam yaf'al fi'l almaji illa muhammadu sai an isbatin fi'li in ko aka yi masa isbatin fi'li ya zama fa'ili fa'ili kuma marfu'i ne yawwa shi kuma wancan hukuncin mustafna dama a sa masa nasaba in ya zama muttasil din ne wannan ma'ana abin nan muthbat ne sai a ce ja alqaumu sai a ce illa muhammadan duk mutanen sun zo amma banda muhammad hmm. tayyib ina ne muke illa alladhi fatarani ko fatar abinda ake ne fatara shine insha'in abu daga asalin da da ba a samu irinsa ba ma'ana wanda ya abu ba tare da ya kwafa daga gun wani ba shi ake nufi da fatar asali dai shine khalq da insha illa allazi fatarani ay illa allazi khalaqani shi yasa uh, wata rana abdullahi bin abbas ina ji na taba gaya mana yana cewa bai san me ake nufi da fatara ba sai wata rana da rikici ya hada wani mutumin kauye balarabe da shi da wani aka zo a cewa wannan rijiya ta wace wannan ma ya ce tawace ɗayan garin ya kafa hujja da cewa ta tasa sai ce ana lazi fatartuha sai ce ninnan ni ne na tona ta ma'ana na nufin ni ne in ta da babu ita yau wato ya ce abdullahi dan abbas ya ce daga nan na san me ake nufi da fatara abin da da babu aka fare shi shi ake nufi da fatar yauwa hmm. na a larabci na ma yana kawai kamar eh, haka kowane yare yake hmm. asalin masu shi waɗanda suke amfani da shi wanda ba su gurɓatu da wasu mutanen ba ai dama za ka cewa a gunsu yare yake yauwa za ka duk mutanen da suke zama yanzu a kucin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar shi dan ah, birni ne a birni aka haife shi birnin makka idan aka haifi jariri dama lokacin da ya kai tun ana kai shi shayarwa ko ƙauye kuma har ya girma a ƙauyen ya fara kiwo saboda ya ɗauki harshe na asalin larabci daga ƙauye domin mutanen ƙauye su suke zama da junansu su kaɗai ba wani bako da ya je ya shiga cikinsu birni ko dama akwai wannan akwai wannan akwai wancan shi yasa zaka ji duk birni kuma har zuwa yanzu haka ne kowanne birni in dai akwai wato ta'addudin yare iri-iri zai haɗu a guri to zaka ji thakafa ta bambanta hakanan isti'malin amfanin da ake da kalmomi shi ma ya bambanta in ka je kawai sai ka ji kai wannan yadda ake faɗa a ƙauye daban to na ƙauyen nan shine asali yanzu ka duba ka ga hausar mu ta yanzu da yawa turanci ya shiga cikinta ko za ka da turanci ne dama da larabci mm. larabci saboda zuwan musulunci ya sa larabci ya shiga cikin har wani malami wata ran ta ba mu labarinsa ya zo ina jin 1997 ne shine shugaban harkar ah, rabitatul alamin islami shugaban masu da'awa to an yi wata daura a kano sai ya zo shi ne ya je kaso sabon gari sai ce bari ya gwada sai ya kyale direba ya shiga shi kadai ya siyo duk abin da yake so ya dawo to shine da aka zo da dare yake hira sai ke bamu labari yake cewa ya yi yawo a duniya ce ya je pakistan ya je india ya je ina ne ina ne na kasashen musulmi ya ce amma bai taba zuwa kasar da ya ji bai ji bakunta ba irin najeriya ya ce a kasuwa bai rasa wanda zai larabci da shi ba kaso sabon gari mai sai da kayan ya tambaye shi kaza da yana yin larabci sai ya ji kawai ana bashi amsar da larabcin kuma ya sai abin da yake so an fahimta ya ce wallahi a pakistan sai ya nemo mai tarjama kwarai da gaske duk inda za shi sai ya nemi mai tarjama kaga wannan ya nuna wato larabci yana da karfi sosai a gumu shi yasa hatta hausar za ka ga akwai larabci da yawa a ciki yanzu ka ɗauko kirgenmu daga goma zuwa sama ai duk ishirin muke cewa ko ishirin talatin arba'in hamsin sittin saba'in ko tamanin casa'in duk wannan larabci ne ba hausa a ciki je ka nijar ka ji me suke cewa gomiya ɗaya gomiya biyu gomiya uku gomiya hudu shi shine asalin maganar bahaushe <laughs> haka take kware <laughs> yau yawwa to mu ci gaba <clears throat> ya ce wa ƙala musa haka nan annabi musa alaihi salatu wasalam yake cewa innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illa huwa a kulla shay'in ilman kawai ubangijinku ai abin bautar ku shine allahu alladhi la ilaha illa huwa wanda babu wanda ya cancanta a bauta masa sai shi Wasai a kulla shay'in ilman ya kewaye kowanne abu da iliminsa mana iliminsa ya yalwaci kowanne abu babu abin da bai sani ba wa qala al masihu hakanan annabi uh, isa alaihi salatu wa salam yana cewa ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum ya ku banu isra'ila ku bautawa allah allah nan rabbi shine ubangiji na wa rabbukum wa rabbakum kuma ubangijinku kaga wannan magana me yasa abun annabi isa aka ƙara wannan abu Hmm? saboda ya nuna cewa shi ba dan Allah bane ba ya ƙara nana ta musu yasa ya kawo wannan ni marbubi ne ina da rabbu ni abin reno ne akwai wanda ya halicce ni ni yake reno na don haka ni ba ubangiji bane shi sa yake ya nana ta ce rabbi wa rabbaku hmm. Allah maɗauki da hikima ya ce hmm. shi sa Allah Allah yana da hakuri ya faɗa duk hujjar da za ta bayyana ba shi da ɗa ya bayyana ta a cikin alƙur'ani amma ana ta faɗa ana ta faɗa kuma ana ta faɗa har yau hmm. sai ce innahu man yushrik billah lalle wanda duk yake shirka da Allah faqad harrama Allah alaihi aljannata to lalle Allah <clears throat> ya haramta masa aljanna wa ma'awahu nar kuma wato matabbatarsa makomarsa matattararsa inda zai koma ya zauna ita ce annaru wuta sannan Allah maɗauki yana cewa qul innama ana munzirun kace musu lalle ni fa ba komai bane illa mai gargadi wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar babu abin bautawa da gaskiya illa Allah sai Allah al-wahidul qahhar wanda ke shi makadaici ne shi kadai al kuma mai rinjaye hmm. yace wa ghayraha min al-ayati ko wa gairi min al-ayati da dai waɗanda ma ayoyin da ba waɗannan ba duk suna nan da yawa a cikin alkur'ani in dai zaka karanta sakon da zaka fahimta shine duk wani manzo abin da yazo kira zuwa gare shi shine a bautawa Allah shi kadai kada a hada Allah da kowa a wajen bauta na'am <clears throat> sai a tambaya ta 91 hmm. ma dalil ikhtilafi ma dalil ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها نعم. من الحلال والحرام نعم قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا نعم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات قال ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة سبيلا نعم. وسنة نعم ومثله قال المجاهد قال مجاهد نعم ومثله قال مجاهد نعم وإكرمة وإكرمة نعم إكرمة نعم وإكرمة نعم. والحسن البصري نعم. وقتادة والضحاك نعم والسدي والسدي والسدي والسدي والسدي نعم وأبو إسحاق as-sabi'i na'am shi na'am okay tayi fi karasa وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعال إخوة لعلات لعلات إخوة لعلات لعلات كو لعلات دو أنا فدي نعم نحن معاشر الأنبياء إخوة لألات نعم ديننا واحد نعم يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول كل رسول كل رسول أرسله وضمنه كل كل كتاب وضمنه كل كتاب وضمنه كل كتاب أنزلناه أنزله آه أنزله نعم وأما الشرائع نعم فمختلفة tambayar ta gaba abin da ya ce shine ma dalilu ikhtilafi shara'ihim fi furu'iha min al wal haram ba ya ce mana manzanni duk sun haɗu akan tauhidi ba amma sun sassaba akan shari'o'i wajen halal da haram akwai abin da aka halatta mana aka haramta musu aka haramta musu aka halatta mana yawwa to sai ce me dalili shi ma akan hakan tunda komai sai an faɗi dalili sai ce qaulullahi azza wa jalla <clears throat> faɗin Allah madaukaki da yake cewa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan ga kowanne daga cikinku ja'alna mun sanya shir'atan shari'a wa minhajan da kuma manhaji hanya kamar da kuma za mu zo mu ji daga fassarar da Ibn abbas yayi asalin lafzin shari'a shari'a abinda ake nufi dama da ita asali ita ce hanya da za a bi a larabawa can tun kafin musulunci suna amfani da lafazin shari'a abinda suke nufi shine hanyar da dabbobi suke gangarawa su bi zuwa gun shan ruwa ita hanyar ita ake ce ma shari'a yauwa ba shi ruwan ba dabbobin sun saba da hanyar ko dama ko yanzu a burtalolin mu za ga hanyar da za ta kai zuwa ga rafi yawa to wannan hanyar da dabba ta san inda za ta gangara ta bi ta je mashaya shi ake ce ma shari'a asalin kalmar kenan yau daga kuma a musulunce aka yi amfani da ita ana nufin dokoki da aka sa a gaban ku su za ku bi ku yi aiki da su har zuwa karshen rayuwa kuma a shiga aljanna na fatan fahimci kun ga kenan kamar hanyar kenan ake nufi yau wato shine tafsirin abdullahi dan abbas anan ah, sai ke cewa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahidatan da Allah ya so da ya sanya ku al'umma guda daya al'umma guda daya nan ta bangaren me ta bangaren shari'ar kamar yadda ya sanya ko al'umma daya wajen tauhidi to da ya so da sai ya ce shari'ar ma duk iri daya za ku bi kaga banu isra'ila shari'a su iri daya ce wadda take cikin wannan littafin da aka bi annabi Musa alaihi mafi yawan annabawan da suka zo gaba daya ita suka yi ta aiki da ita yawa an dai baiwa annabi dawuda zabura an baiwa annabi isa al'injil bayan annabi musa wannan duk sun zo bayan annabi musa ne annabi musa kuma aka bashi a taura yawa to da allah ya so da ya bar guda ɗaya ko ya ce a za a yi ta amfani da ita har tashin alkiyama ko kuma kamar yadda ya mana yanzu ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani kuma har zuwa tashin alkiyama babu wani annabin kuma babu wata shari'a da haka shari'ar guda ɗaya ita za a yi ta amfani da ita to da ya so da ya sa duk al'umma tun daga annabi adam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su zama akan shari'a guda ɗaya bayan tauhidi hakanan kuma a cikin shari'o'i Ya yace don me walakin yabluwakum amma yayi haka ne ya bambanta waɗannan aka sa musu wancan waɗannan aka sa musu wannan liyabluwakum dan ya jarrabe ku fi ma atakum cikin abin da ya baku dinnan yanzu kaga a shari'ar da misali na bamu ɗazu da yahuda shari'o'i da yawa za ka ga an ba su malaman su ne suke canzawa malaman ne za su canza mabiyan kuma su bi wannan ka'ida ce a gun yahudu har suka halatta ma kansu suna cewa ai a taura dama da aka ba su ita an ba su kuma dama su sanya shinge a zagayenta shingen sai suke nufin suka ba wa kansu dama su fassara ta yadda suke so hukunci za ka gan shi ƙuru-ƙuru a cikin bible ɗin an faɗa amma sai su bashi wata ma'ana daban kamar misali akwai irin al'akhdhu bi mafhumil mukhalafa da wani irin mummunan sura da suke faɗi kamar yadda na gani a bincike da ne a talmud nasu akwai inda wani nassi da ya zo a cikin littafin su ana ce masa mishna cewa a kada mutum ya zo wa matarsa ta baya haka suka yi nassi wani daga cikin malaman wai da ya zo ta'aliki da sharhi a nan sai ya yi amfani da mafhumul mukhalafa irin mummunan amfani ai mun san dai mafhumul mukhalafa ko na sha ba misali da shi sai ya ce nan tunda a nassi an ce matarka to ana nufin in matar makocinka ne ba laifi <laughs> kaga maimakon ya ɗauki abin da ake cewa abin nan mafhumin muwafaka wanda shine alqiyasul aula alqiyasul aula kamar da muka yi labarin muka bada misali da magana uffin ko cewa Allah madauki ya ce fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma kaga sai malamai suka ce tunda an hana uffin tir ma karka ga yawa babanka tir to ina ga ashe ka dake shi ko zagi kaga bai kamata mutum ashe ya ce ai uffin aka hana in kai duka ba laifi ba ta ba ai hankali ba ko to irin wannan abin ka same shi a cikin shari'a su da yawa kuma wannan ba wai wannan malami ne sosai yake yin wannan abun daga cikin waɗanda su ne ake bi je ga Allah Allah kyauta to shine nan sai ke cewa yayi wannan ne dan ya jarrabe ku cikin abin da ya baku yace fastabiqul khairat ku yi tsere wajen alheri wajen neman alheri wannan ya nuna mana ashe ana son mutum ya zama mai tsere ne shi wajen aikin alheri duk aikin lahira to ya zama muna tsere a kansa hmm. aikin lahira ba da sadaka da kyautatawa mutane tsayuwar dare da za a yi sallah azumin nan na filfili kana ganin dan uwanka na yi to kai ma ka rika ƙoƙari kana tsere da shi amma abin duniya ne ya mallaki kaza ya sayo mota jiya sabuwa ya sayo babur sabuwa karka ce ka yi tsere da shi saboda me annabi sallallahu alaihi ya hana mana wannan don kar mu rasa godiyar Allah wannan duk mun sha jin sa a wa'azozi sai ce qala ibn abbas abdullahi dan abbas yana cewa radiyallahu anhuma shir'atan wa minhajan abinda ake nufi da fadin sa da yace shir'atan wa minhajan ai sabilan wa sunnatan wato sabilan da sunna kuma waɗannan kalmomin guda biyu dukkan ma'anar su hanya ne ko asali yawwa sabil hanya sunna ma asalin ta hanya domin daga sanan shi saka mai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tattabi'unna sanana man kana qablakum sai kun bi hanyar waɗanda suka buga baninku asalin dama hanya ita ce at-tariq duk ma'anar su da yake nan dai da shir'atan din da minhajan din da sabilin din da kuma sunna hmm. ma'ana kowanne da hanyar su qala ah, wa mithluhu qala mujahid haka nan mujahid ah, ibn jabrin ɗaya daga cikin ɗalibai na abdullahi dan abbas shi ma ya faɗi wannan wa ikrima hakanan ikrima shi ma ɗalibin abdullahi bin abbas ne wal hasan basri wannan shi kuma shi ma daga cikin tabi'ai babba wa qatada qatada shine ibnu da'ama as-sadusi shi kuma yana cikin ɗaliban anas bin malik yana da ruwayoyi da yawa daga anas wa dhahak da ad-dhahak ibnu muzahim shi ma ɗaya daga cikin tabi'ai ne daga ibnu abbas yana da ruwayoyi Wa suddi suddi kuma shine isma'il ibnu abi karima suddi guda biyu ne akwai suddi karami da suddi babba wannan shine suddi babba din ibnu abi karima wanda sunna ne akwai kuma suddi wanda yake malami ne daga cikin malaman shi'a wa abu ishaq as-sabi'i da kuma abu ishaq as-sabi'i haka ake karanta ba tasgiri bane haka sunansa yake abu ishaq as-sabi'i daya daga cikin dai masu riwayoyi in kana karanta littafan sunnar manzo sallallahu alaihi sallam yace wa fi sahihi al-bukhari yazo a cikin sahih al-bukhari قال النبي صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa nahnu ma'sharal anbiya'i mu taran annabawa ikhwatun li'illatin ko li'allatin yau ana faɗi daidai ne ikhwatun li'illatin mu yan uba muke gane shine ma'anan li'illatin asalin illat dan kishiya da kishiya mutanen da ke uba ɗaya ne ya haɗa su amma a gidan kowa da uwarsa to sai a ce illat asali dai abin da ake wani shine yau wa mata masu kishi tsakanin su da juna asalinsa kenan a larabci to sai ya bada wannan misali yace mu annabawa kamar yan uba muke ma'ana ubanmu ɗaya amma kuma kowa uwarsa daban abin da yake nufi ubanmu ɗaya tauhidi uwanmu kuma kowa shari'ar gidan ɗakin uwarsa shine abin da yake nufi ku duba misali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shi ya bi zalika at-tauhid yana nufin a ba mu ko sai ce ikhwatul li'illatin dinuna wahidun shine yake nufi da uban yawwa addinin mu ɗaya ne ya'ni bi zalika at-tauhid yana nufin tauhidin da allazi ba'atha Allah bihi kullu rasulin arsalahu tauhidin nan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko kowanne manzo da ya aiko da shi ya aiko shi wa hu kulla kitabin anzala wanda kuma a cikin tauhidin a wato tauhidin nan wanda Allah ya sanya shi shine hu ya sanya shi kulla kitabin ga kowanne littafi anzalahu da ya saukar da shi ai ma'ana duk wani manzo da ya zo daga Allah to ya zo da tauhidi duk wani littafi da ya zo daga Allah to akwai tauhidi a cikinsa shine ma'anan hu ai ja'alahu dhimna kitabihi hmm. wannan sai ce wa amma shari'u amma shari'o'i fa mukhtalifatun to sun sassaba fil awamiri wajen umarni umarni da ake bayarwa wan nawahi da hane hane da ake hanawa wal halali hakanan wajen halal wal harami hakanan kuma wajen haram wani gun an yi umarni wasu addinan an ba su umarnin kaza wasu kuma sai aka hana su wasu aka halatta musu kaza wasu aka haramta musu kaza don me aka yi wannan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ashe kun ga shi kansa wannan saɓanin shari'ar ba wai an yi shi ne ba wata hikima ba tunda ya kawo mana lamu ta'alil a nan lamu ta'alil tana bayanin hikima ne Allah ya bayyana mana hikimar da ta sa shari'o'in Yahudu suka zama daban na Kirista suka zama daban na Musulmi suka zama daban na can zamanin Annabi Nuhu daban na zamanin Annabi Ibrahim daban me ya dalilin haka dan a jarraba mu waye mai da'a a cikin mu waye ba zai da'a ba yanzu misali mun ba mu manta ba kissar eh, canza alƙibla kissa canja alƙibla babbar kissa ce da Allah maɗaukaki ya nanata ta a cikin suratul baqara kuma aka girmama ta a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda ita ma ibtila'i ne da ana sallah ana kallon baitul maqdis arewa da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wata goma sha shida a madina yana ta tsallu'i yana ta roƙon Allah yana fatan ya mai da shi kan alƙiblar annabi Ibrahim Allah ya mai da shi da aka mai da shi dinnan ai wawaye daga cikin ahlul kitabi da mushrikai sun yi magana shine Allah bamu labari sai qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha daga cikin mutane akwai wasu wawaye da za su rika cewa kai wannan kuma me ya juyar da su daga alƙiblar da suke kasancewa bayan mun san su a alƙiblar baitul maqdis me ya jawo suka yi wannan duk waɗannan dan a jarraba wane ne zai da'a shi yasa a ƙarshe dama sai yake cewa wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna Allaha bin nasi la rahim Allah bai kasance zai tozarta imanin ku ba ma'ana imanin ku yana nufin salatakum duk wanda ya salla a baitul maqdis wani zai ce to iyayen mu su kafin a juya alƙiblan nan suka mutu kuma sun yi ta yin sallasu a baitul maqdis yaya hukuncin sallasu sai Allah ya faɗi wannan wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum tunda dai asalin abin da ma jarabawa ne duk abin da Allah ya ce a yi to shine abin da yake so shine shari'a ba abin da mu muke gani ko mu ce a zamanin yanzu mu abin da fi dace mana shine kaza shi yasa ba a san a riƙa wa Allah katsalandan cikin dokokinsa in yace abu kaza za a yi abin da zamu shine me an wa ta'atan ko inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi me li yahkumu min an yaqulu sami'na wa ata'na kawai mu ce sami'na mun ji kuma mun bi kar mu irin ta banu Isra'ila waɗanda suka ce sami'na wa asaina hmm. wannan shine abin asali dama an jarra an sa ne domin jarrabawa kada mutane su sassaba su aikata wani abu daban to sai mu tsaya nan insha Allah sai mu tashi kan tambaya ta 92 inda yace hal qassallahu jami'ar rusul fil qur'an shin Allah ya bada labarin dukkan annabawa manzanni a cikin alqur'ani ko kuwa to duk zamu ji amsar akan haka insha Allah muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ƙara mana fahimta ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukaki muna roƙonka ka biya wa kowa daga cikin 'yan uwanmu musulmi buƙatarsa ta alheri da yake buƙata duk wanda ke cikin wata buƙata ta alheri da ya sa a gabansa muna roƙon Allah biya masa ita wanda ke cikin wata damuwa wani abu ya dame shi ko rashin lafiya ko kunci ko talauci ko damuwa ko wani nasa ba shi da lafiya muna roƙonka ya Allah ka yassare masa al'amuransa ka fidda shi daga wannan damuwa ka sa dukkan al'ummar musulmi su zama cikin natsuwa da kwanciyar hankali da damar tunanin da za su bauta maka bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukaki muna roƙonka duk wanda ya nemi a masa addu'a saboda haihuwa ko saboda aure ko saboda wani abu muna fata Allah maɗaukaki ya sa musu albarka a cikin ayyukansu kuma wanda ke cikin damuwa Allah ya yi masa Allah ya sa ƙasarmu ta zauna lafiya Allah ya kaɗe duk abubuwan damuwa da suke aukuwa a wurare da yawa Allah kada ya kawo mana sunan Allah subhanahu ta'ala kuma ya maganin su Allah ya sa a gane mai yin su ai maganin sa Allah subhanahu ta'ala ya kara mana haɗin kai da son juna a wannan ƙasa tamu da kwanciyar hankali da zaman lafiya kuma bisa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wannan yana tambaya yana cewa malam don Allah ina tambaya akan rantsuwar shika ko saki da aka faɗa a cikin ahalari ana nufin mutum ya rantse in yi abu kaza matarsa ta saku in yi abu kaza matarsa ta saku shi ake nufi da rantsuwar saki wannan duk an hana kada mutum ya rika irin wannan maganganun ko da bai ce wallahi ba yawwa ana kiranta aiman yamin ko da ba cewa wallahi tallahi ba zan yi kaza ba kuma in ya ce matarsa ta saku a'a kawai mutum ya ce in yayi kaza matarsa ta saku to wannan ana ɗaukar shi ma yana cikin yaminin da ake magana na fata an gano ne yau Allah samu dace